Baya ga shararren binciken waɗanda ake tuhuma da karkatar da kuɗin sayan makamai fiye da dala biliyan biyu da kuma sama da naira miliyan ɗari shida, hankalin jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ya koma kan hukumar hana fasa kwabri wato custom, ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban hukumar Diko Inde. Hukumar dai ta kai samamai gidan tsohon controller da binciken kwakwaf don gano kuɗin da suke zargin na haramun ne, da neman indan ya dawo Najeriya daga daular Larabawa ko a ba da sammacin ta yarsa gida. nan baya ga awon gaba da shugaban hukumar ba da lasisin gidajen rediyo da talabijin na Najeriya Emeka Umba kan zargin badakarar naira miliyan dubu goma sha biyar, rahotanni na nuna irin wannan bincike zai shiga ofishin tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Madisambo. Ko dai duk wannan ya shafi 'yan tsohuwar gwamnatin PDP ta Jonathan, wasu 'yan APC mai ce a yanzu sun karɓi nasu kasan, da abun har majiyoyi suka tabbatar da bazuwarsa ga sarakunan gargajiya, shugabannin addini har ma da 'yan jarida da suka amshi kuɗi don yayata farfagandar 'yan siyasa da yanzu ake zargi da almundahana. wani dan gani kashinin pdp faruk ahmad gusau shatima rijiya da ke babban jami'i ne a arewa maso yamma na jam'iyyar ya ce rabiyar kuɗin bata kawo kansu ba da haka ba akawun din fati ba akawun din su ne da haka su suka san yadda suka yi da kuɗin nan dan da an ba da waɗannan kuɗi misali kuɗi ne tsalkakaku sun shiga ga ainihin jam'iyya fati ta yi amfani da su ya Allah ya so da mun ce wasu jihohi kana nufin in sun shiga fati sun zama tsalkakakku kenan a bakin ka ba magana waɗannan na badakala ba ai waɗannan kuɗi shugaban ƙasa ya tura ma majalisar dokoki ta tarayya na su ba su ba shi izini za a sai makamai a nasa bangaren wazirin katsina alhaji sani lugga na ganin daukar siyasa lamarin ko a mutu ko a yi rai bai taso ba in an duba yadda wasu 'yan siyasa kan yi amfani da bangar 'ya'yan talakawa amma da sun haye kujera sai su koma tara abun duniya duk rikicin da aka yi na siyasa ɗauki shekara biyar da ta wuce saboda allah ka ji a rikicin siyasa an taɓa kashe gwamna ko dan gwamna ko mata gwamna ko ka taɓa ji an kashe shugaban ƙasa ko mata shugaban ƙasa ko ɗan uwan shi ma duk rikicin da ake na addini ka taɓa jin wani babban limami an kashe shi na addini ban ce ma boko haram ba ko ka taɓa jin wani babban reverend da an kashe shi ashe ya kamata su kansu na ƙasa ɗin nan su yi tunani a in dai mutum da gaske yake yi to ya hiso ya mamu shugaba ya shiga gaba mu bi shi amma ba mu ya tura mu shi ya ɓoye gida ba inda gaske yake so ke tsira kabilarsa to ya shiga gaba shi da 'ya'yan shi sai mu bi in za a tuna zuwa yanzu dai sanannen dan apc da aka kama amma aka ba da belinsa brigadier janar lawal jafaru isa ya dawo da naira miliyan 100 inda shi kuma kakakin jam'iyyar adawa ta pdp olisa metu ya amince da amsar naira miliyan 400 cikin biliyan 1 da miliyan 400 da ake zargin ya karba metu wanda ya sha nana ta jam'iyyarsa ta pdp tana maraba ga yaki da cin hanci ya buƙaci a mika shi ga kotu don yin bayani filla-filla yadda ya kashe waɗannan kuɗaɗe kudaden kamar yadda tsohon shugaba Jonathan ya bashi umarni. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.